الحمد لله الذي رفع بالعلم أقداره وجعل السنة حسنا منيء وقام بالقدس ميزان الحق ولا يميل ماء الحواس ولا يقترب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أدحر الله به نور الهدى وأذان بسنته ظلمات الردى وعلى آله الذين حمد الدين صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى من صار على طريقهم واقتفى أثرهم إلى الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم بوتم المحرم hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan wato a shida shekara dubu biyu da ashirin da shida inda muke gabatar da karatu cikin littafin sifatin marasatul muslima في ضوء الكتاب والسنة wannan shi shine majalisi na ina malama take ko bata zo ne bata zo ba bata karaso ba ko tamanin ko a tamanin ne malam abu sun fi ka gaskiya a malam abu eh Adiba ah. magani, tamanin ku? Ah. Wa'an ibn Abbas radiyallahu anhu ma tsali yake cewa, لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان yayin da abin da ya faru tsakanin annabi Ibrahim da iyalinsa abin da ya kasance mun san cewa annabi Ibrahim yana da mata guda biyu akwai Sara akwai kuma Hajara wacce ita Sara ita ce wacce Qur'ani ya dinga ambata cikin suratul Hud da suratu zariyati ita ce matarsa da farko mun yi bayani cewa ita sara ita ce wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa mala'iku sun zo sun samu annabi Ibrahim lokacin da ake tattaunawa tana tsaye hacce dariya sanda aka ce mata za ta haihu take cewa ya wailata a alidu kai tu yanzu a ce na haihuwa ana a juzun bayan ni tsohuwa ce wa hada ba a shehu wannan mijin na shi ma da ci ne shekaru sun ja a kuma zan haihu sai in ce hada da shehun aji wannan abin yana da ban mamaki qalu suka ce mata a ta'ajabina min amri llahi inda mamaki kike akan al'amarin Allah sai suka ce mata rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun mati to abin da yake nufi da na abin da ya faru mun ce a cikin ‘ya'yan annabi ibrahim annabi ismail shine babba ita kuma hajara asali baiwa ce aka ba ita tsara ɗin sai ta ba annabi ibrahim ita bayan ɗin ta sai ta koma mata to lokacin da ta haihu ita wato hajara sai ita tsara sai ta ce wa annabi ibrahim ba ta son damuwa da Allah tana so ɗan ɗauki matarsa sai ɗan matsa da ita shine dalilin da ya sa ya ɗauko hajar daga nan ya baro su yi dawo da ita garin makka shi ne abin da yake nufi cewa lamma kana bayan ibrahim wa bayan ahlihi ma kana kara da isma'il wa ummu isma'il sai ya fita da isma'il da kuma mahaifiyar isma'il a wannan lokacin bayan ta haihu kenan da ka shi yasa da yake yin addu'a kamar yadda za mu gani mun sha koro tarihin yadda abubuwan suka faru a cikin siyakin ayoyin da ya faɗa cikin suratu ibrahim a matsayin godiya ga Allah ya fi alhamdulillah illazi wa habari kibar isma'ila wa haka inna rabbi la sami du'a godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bani ƴaƴa lokacin da girma ya zo mu ya ba ni ɗa Isma'il ya bani da Ishaqa inna rabbi la sami du'a wa na shannatu tare da shi akwai abin da ake ce masa wato alshanna asali shanna fata ce wacce aka je mai ta ake mai sai ta ta zama salkar da ake zuba ruwa a da ummu isma'il sai zamanto ummu isma'il sai tana amfani da wannan salkar sai ta fara kashe rabu min shannat in za ta sha ruwa daga wannan salkar take ɗiban ruwa ta sha bai dubu labanuha sai nelon ta ya fito a nasabi a wanda za ta amfani da shi ta ba ƙaramin yaron ta annabi ismail hatta kadima makkata. ta hasi da annabi ibrahim ya zo garin makka ba waza a haka ɗau dauhatin sai ya zo ya ajiye ta ƙarƙashin manya-manyan bishiyoyi itatuwa lokacin makka haka ta sun mara da ibrahimu ila ahalihi sannan sai annabi ibrahim ya sake dawa wajen matarsa tara da ya bari fatta ba ta umu isma'il sai ita umu isma'il sai ta biyo shi hatta nan ma balagu har sai da suka kai kaɗa wani guri da ake ce masa kaɗa. Na نادته من ورائه ستكراشي أتبايا ya إبراهيم Ya kai Ibrahim إلى من turukuna yanzu da ka zo ka ajiye mu a inda babu abinci babu shuka babu kaza babu ba to hannun wa gaban mu sai annabi ibrahim yace masa ila allah a hannun allah na bakku dan allah ne ce in kawo ku nan قال sai take cewa rafiqu billahi in ko Allah ne ya faɗa to na yadda da Allah kuna sanewa to haka tsarin zamantakewar aure ya kamata ya zamanto wajen mata Allah ta'ala ce wa makana da mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra bai yi wa ga namiji mai san sunan imani ko mace idan Allah da manzon Allah suka yanke hukunci mutum ya ce yana da zaɓin ne ko bari ga wannan aimat ta ce amma lokacin da ya ce mata Allah ne sai ta ce masa raditu billahi rabba qala sai mai waye ya ce faraja asri ta koma waje a da sai ta fara ta sharfa min shannat tana shaduwa daga wannan salkan waye dubu lafnunha nonan ce na fafuwa ala sadiha tana amfani da shi dan shayar da wannan dan na ta karami annabi isma'il hatta lamma faniya al-ma'u har sai da ruwan da ke cikin wannan salkai ya tsare qala sai take cewa law zahabtu ina ma in tafi fa nadartu in yi dubi in yi bincike la alli a ahada ba mamaki in ji motsin wani mutum wanda zai iya taimako na ab kuma ta hanci lokacin garin makka itatuwa ne da bishiyoyi inda ya zo ya ajiye ta shine dauha din falamma wato قال في رواية فذهبت في تتبي وسبلت السفا في تهودوث سفا فنظرت ونظرت تدوب تبنتك هل تهس أحدا قولا تدموت متن ولم تهس أحدا ولم تهس أحدا فتدموت قوابا ولما بلغت الوادية لو كتل تكي تكين ودن فرد دم تمن دي ya مكة ونبي makka بسيكين فالله باشي فنجي in ya baro safa zai tafi marwa ya san cewa haka yake dangare ne musamman tsakiya abin da ke tsakanin safa da marwa ɗin to lokacin da ta kai wannan gurin a walamma balaga tilwadi ya sanya ta sai ta sannan ta shiga wannan kwarin sai ta yi sassarfa wa almarwa sai ta je marwa kesa yasa kamar ke maman bilal wanda suka taba zuwa a nan gudun sun san a wajen sa'ayi in mutum ya bar safa in ya gangaro akwai inda suka sa girilla wuta koriya haka to sun sa ta kashi uku akwai ta farko wacce in ka zo za ka ɗan yi sassarfa akwai ta tsakiya wacce in ka zo ana buƙatar kafeci da kudu sai kuma ka ƙarshe sannan sai ka koma sai ka tsaya sai ka yi karba sai ka ƙarasa ta yadda ko ga maza na yi a gurin idan an zo ta farkon a ɗan fara yin kokoti in an lokaciya a falle da gudu to haka ya zamanto ita a wato hajar umu Ismail ce a wannan lokacin saboda neman ruwan da za ta ba annabi Ismail ya sha. Kuma sai da ta kai, ta kawo, ta ji, ta dawo har su haka su an gane saboda haka shi dawafi a wajen sa'ayi da Allah ta'ala ya ce inna safa wal marwa min sha'airillah wa man hajja al bayt aw tamara fala dunaha alayhi an yatawafa bihima dawafi a dakin kaba shi cewa ya shi ake dawafi a sa'ayi ba cewa ake ba zuwa ake za ka fara daga safa sai ka tafi marwa ɗaya kenan in ka dawo biyu in ka koma uku in ka dawo hudu in ka koma biyar in ka dawo bakwai ka gama haka ake fa fa'alat ashwatan ta aikata wannan tana zuwa ta je ta dawo ba qalat sai ta ce law da da zan tsara tafiya zan fi in sake duba in bincika ma fa'ala ta ani asabiya tana nufin in ga wani hali dana yake fazahabat zahabat sai ta tafi fa nazara sai ta duba fa a huwa ala halihi sai ga yaran akan wani hali ka annahu yashnabu lil maut kaman yana shirsheka saboda mutuwa saboda ruwan da za a bashi babu falam falam falam tuqirraha nafsuha sai zaman turan ta bata samu nutsuwa ba irin yadda ta ga iyar kuma kowace a cikin kullun ta kaddara misali a ce ta zo karatu ta koma ta bar yaro lafiya lokacin sai ta gan shi yana fashi al'ama na cewa rai zai fita ya za a yi faƙalu sai ta ƙara cewa lau da hamsu fa na zanku la'alli a ahadan da ran ƙara tafiya in ƙara dubi da bincike ba mamaki in samu wani fa za a bar ta sake komawa fa saƙi da ta saba ta hau dutsen safa fa nazarar wa nazara ta sake duba ta bincika falam fi ta ahadan ba ta samu kowa ma hatta a tammat sab'an har sai da sai haka ta je ta dawo su bakwai ثم قال sai ta sake cewa lau da hanku fa nazartu ma fa'ala da sai wannan su bakwai sai ta sake cewa to bari ta sake komawa ta je ta duba ta ga wani hali dan take ciki fa idza hiya bi sautin sai ga wani sauti tana ji faƙalar sai ka ce abin in kana inda ka kairu. wannan saukin da nake ji ka kawo min agaji da gudunmuwa in dai akwai alkhairi tattare da kai fa'ida jibrilu sai ga ashe mala'ika jibrilu qala sai mai ruwa yake cewa fa qala bi aqdihi hakada sai mala'ika jibrilu sai bigi kasa fifikin sa mai ruwa sai ya komanta da irin yadda mala'ika ibigi ƙasa da fuskinsa wa gama da ajibahu alal ardi wato ya zunguri da fuskinsa gefen ƙasa din qala sai ke cewa fanfasa alma'u sai ga ruwa ya fara kukkugowa fa da ummu isma'il sai ummu isma'il sai ta ruɗe fa ja'alat tahfud sai ta fara tona ruwan qala sai mai ruwa ya ce فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سلوك سنين من الله في بعد العبار سيكي فلو تركته كان الماء ظاهرا دا تابر شبة تونا با da kun zai dinga malala ne kamar kogi maimakon idan ruwa ƙalin sai ke ta fada alatta shirabu daga nan sai ta fara shan wannan ruwan min alba'i ha nonon ta yana ci gaba da kukubuwa a da bi'a tana amfani da shi tana shashi annabi Isma'il qala sai sai marra nasu min duham sai ga wasu mutane sun zo wucewa daga kabilar Turku domin wannan yankin asali ko dan adam babu zauna a wannan wajen wani bayan guri ne da yake cike da duwatsu da bishiyoyi da kuma babu ruwa wannan al'ummar ta larabawa na turhum da suka zo ta bi fasalin wadi ta wannan kwarin na makka fa idza hum bi kawai sai suka hango wani tsuntsu a sama ka annahum ankaru zalika kamar suna mamakin haka domin sun san gurin ba ruwa shi kuma tsuntsun a ɗabi'a duk inda rigan shi a sama to gurin akwai ruwa su ya aka yi tsuntsun da bai rayuwa sai inda akwai ruwa kuma su gan shi a inda suka san babu ruwa wa ƙalu suka fi ma ya kuna tsayi ba yadda za a yi ga wannan tsuntsun illa a alama in babu ruwa a wurin fa ba a su rasulahum sai suka nemi ɗan su sai suka aika shi fa nazara sai bi binciko musu fa idza hum bil ma sai shi akwai ga ruwa a gurin fa da ya dawo musu fa akhbarahum sai ba su labari fa atau ilaiha sai suka zo suka sami mamar annabi Isma'il fa qalu suka ce masa ya umma Isma'il ya fi ummu Isma'il aka azamina lana an nakuna ma'aki zaki mana izini mu zauna wajen nan tare da ke au naskuna ma'aki mu kasance tare da ke ko mu zauna tare da ke fa balaga wato faƙalu sai suka babala ga ibnuha to da sai musu izini cewa su zauna yanzu ta haifi annabi isma'il yana ɗan ƙarami sai ɗanta ya taso har ya balaga tare da su mun kayan bayani mun ce akwai al'arabul ba'ida al'arabul ba'ida waɗanda larabawa ne suka rayu a doron ƙasa kamar adawa da samudawa wanda kwata-kwata ko labarin su babu a doron ƙasa su ne wanda Allah yake cewa hal tamisu minhum a ahadin aw tasma'u lahum rikida kun taba jin mutum wani tana nan cikin kwaye taba ganin wani aka ce muku raguwa samu labari to babu su sannan akwai larabawan da suka na asali wa'annan larabawan jirgin da larabawan banu kaɗan da waye da waye da waye sannan akwai al'arabul musta'araba larabawan da ba larabawa ba ne daga baya suka juye suka zama larabawa kamar yadda ana samu inda ba hausawa ba su juye su zama hausawa yadda ya hausa ta yi take yi yanzu take cin yaruka da yawa saboda lissafin da aka yi yanzu a cikin yaruka a duniya sama da yare dubu bakwai hausa ita ce na goma a jerin yarukan duniya an gane? saboda haka sai ya zamanto sai aka samu wannan to fa balaga ibnu hada ɗan ce ya taso annabi isma'il ya balaga daga nan su larabawa ne sun zo sun zauna sun yi makotaka da ita Tun da waɗanda ke rayuwa da su ba su da wani yare sai larabci daga nan annabi isma'il fa ta'allama al-arabiyyata sai ya koyi larabci da zuri'ar annabi Isma'il su ake musu al'arabul musta'araba laraba wanda asali ba laraba bane inda annabi Ibrahim ba ba larabi bane amma daga baya suka juye suka zama wa suka zama laraba fa naka hafihi mar'atul sai auri mace a cikinsu. su qala sai mai ruwa ya ce thumma innahu badal ibrahima sanan sai bayyana ga annabi Ibrahim فقال لأهلي سيتي وما تسع إني مطلق تركتي tun tunda yanzu ya baro wajen da ya battaran sai koma wajen tsara kuma kan kumanta an kawo annabi ismail yana karami kuma lokacin da ya zo ya ajiye hajara da annabi ismail yana jari shi kansa da zai juya saboda bai so ya nuna masa yana cikin damuwa kun ga a nan gurin ta ce masa ilaman tatrukuna wajen wa za ka ban mu sai ce masa idan lahi wajen Allah zan ba kenan a wasu ruwayoyin da ya juya zai tafi saboda bai so ya nuna masa shi kansa yana cikin damuwa da ya tafi tana magana sai ya shigo da ce masa kuma sai ta ce ko Allah ne ya maka umarni ya ce ka aje mu sai kawai ya daga kai ya mata shara sai ce sai ta ce to ka je Allah da yake ka ban mu ba zai wulakanta mu ba to ne da ya tafi inda ba ta ganin shi dan bai su bai nuna masa shi kansa yana cikin damuwa Shi ne ya juyo ya addu'a ya ce rabbana inni askantu min zurriyyati biwadi Allah na bar wani daga cikin ɓangaren zuri'ata a wani kwari me yasa yake min zuriyati saboda ba ita kadai ba ce matarsa biwarin gaira zar'i Allah kwarin da babu shuka na basu inda bai take muharrami rabban al-yuqimu salata na ka fata al da min an-nas tahawi ilayhi Allah wannan gurin da na ajiye su Allah ka sanya duk mutanen duniya su ji suna tsaunan wannan gurin idan kika ji kina son ki je Makka da Madina to kina da rabo ne cikin addu'a da Annabi Ibrahim amma in kika ji ba ta so ki je garin wannan addu'a da Annabi Ibrahim ba baki da rabo a ciki tahawil ilayhi sannan yace warzuquhum min as-samarat Allah ka azurta mutanen garin nan da abinci la'allahum yashkurun dan shi maka godiya shi yasa za ku ga a can an yi tsarin da in abinci ne wannan wanda dan adam zai ci ba yadda za ka yi kana kasar ko kana zauna ba ka komai a ce abinci ne da za ka ci zaman maka matsala a rai bai taɓa yiwa to da haka kun ga ثم إنه بدا لإبراهيم ba ita كي شيبا إتما تستحاضر إني مطلق كي وسارة زمو bi illin illeku tarikati abinda na je na ajiye a makka yanzu ku kaddara wata da a cikin a ce mijinta ya zo ya ajiye ta da karamin yaro ya tafi bai sake wata ta ba har sai da yaron ya girma ya balaga ya sa wuri ya rayu eh ba wani abu To muje su annabawa ne To su matan annabawa ne eh? a yanzu ba muna magana ta ɓangaren shi ba ne ta ɓangaren su matan su ake magana idan shi annabi ibrahim annabi ne mukaddara haka kuma haka abu ne To su matan annabawa ne da wannan ne za ku fahimta a tsarin rayuwar duniya ba baka samun wani abu sai ka haƙura da wani abu yana daga cikin kurakuran da mata ke yi ki zo ki auri mutum malamin ko shugaba ko wani babban dan kasuwa da kika san yana da commitment sannan ki ce zama kuma yana da lokacin da wanda yake da rabi'in komai kun san waɗanda ba su da aiki ne sun fi kowa iya soyayya saboda mata sun fi samun lokacin su ko ba ka bane eh to yana cikin rigingimun da ake samu to tsari Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ta wallahi ko a lahira akwai abin da ba za ka samu sai ka hakura da wani abu yanzu matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu mun sha faɗa maka sai na yi ko da annabi ya bar duniya ya rasu ya bar gaba ɗaya shekarun ta sha takwas a duniya tunda kun san shekarun da aka yi mata aure da shekaru na yarinta to yanzu kowace mace idan mijinta ya rasu ya gama idda ba tana da ce wani auren ba to su ba halin ta gama idda tun da manzan Allah ya bar duniya duk matar da annabi ya rasu ya bari har ta koma ga Allah tana cikin idda dan ba yadda za wani ya aure ta to yanzu ku kaddara ba tana da matsayi a duniya ba kasance wata matar annabi ba wannan yasa Allah ya kalle su yace musu ya da sa annabi lan sunnaka ahadin minan nisa'i ba ba dai kuke da rabuwar matan duniya ba sannan a lahira tunda za su samu masauki ki zauna wanda ba kowa zai iya kaiwa wannan matakin ba haka ne to sai zamanto suna da wani hukunci a nan duniya wanda kuma ya sha bamban da na ragowar mutane kuma ki kaddara ne kin ci a cikin da aure kin rabu da miji shekarun ki sha takwas auren misali a ce mutum ya rasu a ce ki kai shekara sittin da wani abu a duniya ba za ki aure ba yaya za ki eh wannan dole ku fahimci rayuwa haka take tafiya akwai bala sai ba wanda zai samu yadda yake so a cikin in kuka fahimci wannan ka'idan to za ku zauna lafiya kowa ya ja ta ga yake ya samu yadda yake so a cikin ba a samun yadda ake so a wannan duniya ne Da kun ga sai ce mata fa qala li ahlihi inni mutsalun tarikati zan je in abin abinda na bari Ala sai mai ruwa ya ce fa ja'a sai annabi ibrahim yanzu ya dawo wajen matar sahaliyar da bari. fasallama sai yi sallama kuma a da muka karanta cewa an samu jarraba wadda ko da ya dawo bai tarar da masu shahajar ba ko da ya dawo samu tarar su eh? faƙalar sai ce aina ismail ina ismail ya ke faƙalar su mafi sai masu tattaki za a bai ya tafi ya je yi farauta ƙalar sai annabi ibrahim ya ce ƙuli da hukun ga an ce da ya dawo tunda ya dawo ne da niyyar bari ya zo ya ga abin da ya bari matar da dan wani hali suke to inda kola annabi ibrahim ya dawo sai dan ya samu matar rasu eh? sai ya ce mata da ku, idan mijinki ya zo ki ce masa idan in ya zo ki ce masa na ce wato gayyar asaba ta balika ka canza kofar ɗakinka tunda a waɗin surwa'in da ya zo ya sallama a yi tambaye ta yi ce wani hali kuke ciki na rayuwa ke baiwar Allah ba san kowa ba amma dai kin ga alamar datti da kamili mutumin kirki yana tambaye wani hali ake ciki kika shiga kika dinga rasa ko bayani to wallahi bai rayuwa kan sai a hankali muna cikin masifa idan an ci na safe wallahi da na rana da na dare ba haka ko ya za a yi sai ta bayani da shi ne da ya gama saura an ta zai tafi take to in ya zo ya ce masa na ce ya sanzawa atabata babihi sauran kofar ɗakinsa ma za a lokacin da annabi isma'il ya dawo akhbaratu sai ta bashi labari qala sai ce an zaki ke babana yake miki fadhabi ila ahliki ki tafi gidanku an gane da wannan yana daga cikin alfazul kinaya in namiji mace je ki gidanku sai an tambaye shi me kake nufi kana nufin ta zo gida saboda an samu matsala za ka zo a zauna dan a gyara matsalar ko kana nufin ka sake ta qala sai thumma innahu bada li ibrahima sannan sai ya bayyana ga annabi ibrahim فقال لأهلي سيتي وإيالنس إني مضطرق تركتي ذنبي ليقو أبن نبري قال سيتي فتا فقال سيتي أين إسماعيل معنا دقنا ودن النبي إسماعيل في ساك قوماوا ودن ما تستسارا ديجي يساك داووا شيني ثم إنه بدا لإبراهيم فقال إني مضطرق تركتي قال سيتي فجاء فقال da ya sake dawowa sai ce aina Ismail ina Ismail yake qala mar'atuhu sai matar ta kabiri samu sai ta ce zahaba yasiru ya tafi ya je mana farauta fa qala sai ta ce ala tanzilu ba za ka sauko a matsayin bako ba mu sauke ka Ba ta ta'ama ka ci abinci wa ta ba ka sha abin da muke da shi Ba ƙala sai annabi ibrahim ya ce wa ma ta'ama ku kin ga ita wancan ko ta yin abincin ma bawo kawai ta dai gero matsaloli ne cewa billahi lalli yanzu kan ana cikin masifa yanzu kaza kaza kaza kaza sai ta bayani sai ki wa ma ta'amukum wa ma sharabukum me abincin ku me kuke sha qala sai kike ta'amuna allaham abincin mu nama wa sharabuna almau abin da muke sha ruwa qala sai ki allahumma barik lahum fi ta'amihim wa sharabihim Allah kai albarka cikin abin da suke ci da suke sha wato a qala sai mai ruwa yake fa qala abul qasim sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yace a wannan lokacin fa qala li ah, sai manzon Allah yake cewa barakatu wannan albarka ko ta tabbata bi da'awati ibrahima alaihi sallallahu alaihi wa sallam da'awar annabi ibrahim wannan albarka sai ta tabbata shi yasa irin yadda za ku ga ana sarrafa nama a can su sai da hali an gane yawwa ba shinkafa kada ba hadda shinkafa rago a akwai wani rago ne na ku ga an mai wani irin gashi da an ajiye shi kana tabawa sai ka gani kashin ya mata ya baka gudu an gane haka ake idan kuka je kasuwar dabbobinsu za ku galibi in ba mutanen mu a can ba sai su kaje kun mutane a can da suke ba su san ba ko kayan cikin dabba ba a ci idan an fete dabba akwai estabetu wannan kadabila wadda aikin ta kawai ta a tara kayan cikin dabbobi ko na shanu ko na raguna kawai ta kwasa ta je ta zuba rami saboda wadatar da ake da shi a can nawa na nama ko kayan cikin ma ba a cika amfani da shi ƙala sun ma'in na huba da ibrahima sannan sai ya bayyana ga annabi ibrahim a ƙala da ahali sai ce wa iyalarsa in ne matsalikun tarikaci zan je in leko abin da na bari ba za a sai ya zo wa faɗa, sai ya dace da isma'ila min wara'i zamzam ya samu annabi ibrahim a bayan zamzam yuslihu na balallahu yana gyara kibiyarsa fa qala sai ce ya isma'il ya kai isma'il inna rabbaka ubangijinka amara ni ya umarce ni an abniya lahu baitan in gina masa daki qala sai ce a atiq rabbaka kai wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a qala sai ce innahu qad amarani an ni alayhi Allah ya umarce ni ya ce kuma kai Isma'il ka taimake ni wajen gina wannan ɗakin ƙala sai ce irin af'ala ya ce ashe ku zan aikata abin da kake neman in baka gudunmawa don gina ɗakin Allah wannan yana daga cikin mushkila babba na da mace da namiji tun kafin su yi aure mai hadafin su manufarsu na suna so su yi aure anya kuna ganewa Eh? yanzu ba gashi annabi Ismail ya girma ba baban ya dawo ya ce masa ya kai Ismailu ubangiji na ya umarce ni in gina masa ɗaki sai dan ya ce baba kai wa Allah subhanahu ta'ala biyayya akan abin da ya ce sai ce sannan Allah ya mu umarni ya ce ka taimaka mu wajen gina ɗakin sai ya ce ashe ko zan ba ka gudunmawa kan abin da Allah ya ce in taimaka maka a kan shi auka kamar ala shi ne nake shi yanzu ya haifi annabi Isma'il manufar da ta farko yake neman Allah ya bashi a kuma da ya bashi godiya dan fa ya bashi gudunmawa wajen gina hakiki sai kuma yanzu galibi mutane in suka haifi ɗaya tana da target ya za a ɗanta ya zama gwamna ya za a zama minista ya za ya zama kada wanda yake na rayuwar wa duniya shi ne babban mushkilan sai za ku daina jan haushin waɗanda suke kai in gwamnan jiha ne da ke da baban shi da maman shi kawai iyayen shi ne suka riga na ki sa'a ya fara zama gwamna amma asali ce ma target din kenan dalilin ne ta cika kai shi boko kenan ko ba shi ne. kinki ha? ɗaya ku ce ba haka ba ne amma kuma kun san cewa haka ne eh? shugaban ƙasa wanda ke kai yanzu haka ne da mamashi ke kawai sa'a ta daga ke samu ita ma ɗan ce zo zama shugaban ƙasa amma ke ma in san samu ne shi ne a ce ce mamarwa ce ce mamar shugaban ƙasa da asali mutanen kirki ba da wannan dalilin yasa suke yin aure ba da kuma niyyar Allah ya ba su yaya asali mutum ya zama to yana neman haihuwa don abin da zai gina al'umma da addini ne shi ne asalin dalilin da yasa da kuma wallahi wannan manufar ita mutane da yawa suke rasa ke sa annabi zakariya da shekaru suka da ya zo yana neman Allah ya ba shi da ai ya faɗi dalili cewa wa inni khiftul mawali min wara'i wa kanat imra'ati akhiran Allah ina da tsoron waɗanda za su biyo bayan da za su ɗauki addini da mata ta shekaru sun ja sai ce fa habri min ladunka wali Allah ka bani ɗa daga gurinka ɗan da za ka bani ya rikuri ya gaji ni sannan wa ya risu min ali yaqub ya gaji mutanen gidan annabi ko sannan wa ja'alhu rabbi rabiya Allah ka sanya ɗan ya zama yardajje daga gurinka wannan shi ne duk abin da zai biyo bayan wannan a duniya to ya zama riban abu shi sa in kai aiki dan lahira Allah zai hore maka hanyar samun duniya na ja faɗa muku nan nace da mutane suka yi ma'alla Allah wani zato sai Allah ya gane su a haka sai ake tafiya a haka yanzu dai kun karatun boko yanzu a Najeriya da mugun wahala sannan ka gama karatun aiki ya fi karatun mai wahala sannan ka samu aiki babu kuma kima da nufin daga sun lalata aiki sai kaga wanda yake ya karamar sana'ar da ake renawa ya fi wanda yake fita ofis ya aiki ina yanzu galibi mutum ne za ka ga yana aiki albashin da ake ba shi da ya sai buhun shinkafa daga nan wallahi komai ba zai iya ragewa ba wanda zai iya mai wani abu a rayuwa tunda har yanzu akwai jihohin da rigima ake yi da su sun kasa biyan minimo ɗin albashi dubu talatin to ina kanta sa duk wanda suka zo da nake ba su shawara in ce ku sa ƴaƴan ku su koyi sana'a maimakon wannan karatun saboda ba kowa ke zuwa ya je karatu mai zirgi ko kuma ya dai zo ya sana'a ta hannu wadaka da in mutum na da wannan to ya san wannan ana gane wa to ala sai sai faɗa ma sai suka mi faja ala ibrahimu ya bani sai zamanto annabi ibrahim shi ke gini shi ne birkidan wa isma'ila yunawilu fil hijarata annabi isma'il shike ne ko masa dutse suna cewa Allah ya faɗa mana tawdiyar ko ibrahim alqawaid min al-bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim kunga suna aikin suna addu'a suna ce kuma Allah ya karba aikin saboda Allah kai ne ji kuma masani ne da shi yasa zamu ga cikin suratul safati haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa ma Bala balaga ma'ahu sa'aya lokacin da ɗan yi isa ya aiki tare da shi ya kai shekaru girma da kuma lokacin ne Allah ya sake wa annabi Ibrahim jarrabawa aka ce ya kwantar da ɗan ya yanka don a ga yanzu san ɗan yake gaba da shi ko ganin girman Allah ne ke gaba a zuciyarsa kuma ya da cewa shi ɗan ne da inda Allah ne ya ce a yanka shi a yanka shi kuma kuma ya yadda wallahi tun da Allah ne ya ba shi umarnin ta yanka ɗan sai ya yanka shi kuma haka aka yi haka Allah ya faɗa cewa falamma aslama lokacin da su duka guda biyu suka miƙa wuya dan ya yadda a yanka uban kuma ya ɗauki matakin su ya yanka wa tallafu lil Allah sannan yace muka kira ya Ibrahim kada saddaqta ru'ya ka gaskata mafarkin da kai to qala shi ke cewa hatta har tartafa albinau har sai da gini ya daga wa dan sheku wato dattijo ya yi rauni an naqal hijara dangane da ya dauko duwatsu fa qama ala hajar al maqam sai ya tsaya a wajen hajar al maqam fa ja'ala yunawilu al hijara wa yaqulani sai ya tsaya yana miko masa dutse yana cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sau da dama annabi ibrahim shekaru sun ja bai ya ɗauko duwatsun yanzu annabi isma'il shine matashi shi ke iya ɗauko duwatsun yana miƙo uban to wajen inda uban annabi ibrahim kenan ya tsaya a lokacin da suke wannan ginin shi sa Allah ya bar sahu a matsayin aya da haka Allah sai ce inna awwala baitin wudu alinnas da bi bakkata mubarakan wa hudan lil ya sai ce sun bayyana sun maqamu ibrahim a ciki akwai aya bayyananniya saboda akwai maqamu Ibrahim don haka suna yin addu'a suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim to da wannan ne za mu fahimci cewa idan annabawa suna yin aiki su haɗa da addu'a Allah ya karba ba wani wanda yake da tabbas yin aiki ne ya isa wa Allah dole cewa Allah ya karba sadakan kai aiki fata za ka yi cewa Allah madaukakin sarki ya karba aikin da kai to shi yasa malamai suka ce a cikin wannan hadisin da muka karanta na farko wato akwai abin da ake faɗa na ainihin wato wannan hadisi da muka karanta na abin da ya shafi wannan hadisi da muka karanta yanzu bari mu sai tsallake fa'idodin saboda zai ja mana lokaci وعن عائشة رضي الله عنها قالت تكيتي جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانا بلاربا قوي ياذو ودمنا الله فقال فيك تقبلون السبيان سيدو يقع إلا تكم مدينة daga wannan karamin yaro ya zo da gudu ya rungumai yi ma yaron kike balalaban kuyin su yanzu ku sai ku dinga kama karamin yaro kuna masa kike ba ma nukabbilu mu yace ai mu ina yake za mu tsaya muna ma yaro fi yaro ya rena mu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ta amliku laka an anza Allah min qablika rahama inda ka mallaki haka kana ganin ba zai yi kai mu'amala da yaro ka tausiyawa ba duk wanda kaga ba zai iya mu'amala da yaro mu'amala ta jin tausayi ma sai manzo Allah ya nuna alama ne nake Allah ya cire tausayi da jin da abubuwan sa sai ta bai iya wa an abi hurairah ta kala yake cewa qabbala rasulullahi da hasana kun ga manzo Allah ya karsun bacci hasan bin ali wa indahu al-aqra bin habis a wajen shi wani mutum Akra bin habis at-tamimi jalisan yana zaune fa qala al-aqra sai al'asara ya ce inna li asharatun ilal walad ni fa ina da ƴaƴa guda goma Ya yace ma qabbaltu minhum ahadan tun da nake ban taɓa iya kama ɗaya na rungume shi ba na sumbace shi wanda ba ma san ne. an gane fa nazara ilayka rasulullahi sai manzon Allah ya kalle sun qala sannan sai yace man la yarhamu la yarhamu duk wanda bai tausayawa to ba za a tausaya mai ba kuma tunda annabi ya ce duk wanda bai tausayawa ba za a tausiya mai to kun san abin da yake nufi da man la yarhamu la yarhamu قال الإمام البخاري الإمام البخاري فقد يبودي باب باب رحمة الولد وقبلته ومعانقته باب النكي مغانا أكن توسيا ميارو da kuma yi masa mai tis da kuma rungumarsa an gane قال ابن بطال ابن بطال يتي يجوز تقبيل الولد الصغير يا حالت سنبنت يارو قرمي في كل قديم منه أقوة تقبع تاشي وكذا الكبير haka nan babba inda aksar ulama'i a wajen mafi yawancin malam ne kun aura matuƙar in dai ba al'aura ba ne waƙar ta ƙaddama fi manasibu fatima radiyallahu anha ya gabata a matsayin inda ake magana akan darajojin na na Fatima kana ha, mannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan sumbance ta wa kana Abubakar na ibnatahu Aisha wannan kuma sai ayi la'akari da abin da shafi a al'adar mutane kuma an gani sun ba haka bai nan sai abu zo ya zama wani iri an fahimta wannan ana maganar cewa lokacin da suke yara an fahimta yi kada mutum ya zo ya ma abin mummunan fahimta a ana magana sanda suka taso suna yara don haka suke mu'amala da abin nan su. an gane to dama babu da da malama ta buɗe shine min sifatul mar'atul muslima rahmatuha bi kifliha wa tadbirihi wa mu'anaqatihi danta to kudu Allah yadda za a ban muku am yadda kuke jin ‘ya'yanku a zuciya ku dinga jin ‘ya'yan wasu a zuka a tanku yayin da aka ban musu ko amana mun sha faɗa muku mun ce Allah ya ce aba uku wa uku, ‘ya'yanku da za ku haifa da ‘ya'yan wasu da za ku ba ku ma'amra a ba ku amana la ta zaro na ayyukum aqrabu lakum nafa da wanda kika haifa da wanda kika rike ba ta san wa zai miki amfani kuma na fi sha faɗa muku nake cewa sharri dan uwan kare ne haka sani sabulu ya ce kullum sai ka ganin da mai shi ya yawo ya ce idan ka yi kardama ka duba ga kunama ya ce ita ka haihuwar yan sharri inda su su fara shiwa su fara shi gare ta bari mu ƙara wannan babin min sifatul mar'atil muslima al ya zama mace tana yin adalci bayan auladiha tsakanin ƴaƴanta da ta haifa. An lukuma da bin Bashir radiyallahu anhu kwale fi cewa a asani abi aqiyatan. Yace babana ya bani kyauta. Wa qalat amratu bintu rawahata. Si amratu bintu rawaha sai ta ce la arda. Wannan kyautar da baban ka ya baka ba zan yadda da ita ba. Hatta tushi da Rasulullahi har sai an shaidawa wa ya tabbatar wannan kyautar ta yi ko ba ta ba. ba'ata rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yazo ya samu manzon Allah fa qala fi kitab inni a'taytu ibni min amra bint rawaha ta aqiyatan dana mahaifiyarsa amrata bint rawaha na ɗauki kyauta na bashi fa amaratni an ushidaka sai ta umarce ni cewa in zo in tambaye ka ka zo ka ba da shaida wannan kyautar ta yi ko ba ta ba ya rasulullahi ana ce ya ce a aƙaita sa'ira wala duka mitla hada tun da kyauta ka ɗauka ka ba shi ko ƴaƴanka ka ba su irin wannan ƙala sai ke la a'a ba haka ne ba ƙala sai manzon Allah ya ce ku fattaqullaha wa adilu baina auladikum ku duk tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ɗayan ku ƙala sai ce farad a farad da aqiyatahu sai dawo sai mayar da kyautar da shi kun bambanta tsakanin kyauta da kuma gwargwadon buƙatar da kowa yake da shi an ya kuna ganewa yanzu wannan yaron shi ɗanka ne ya taso ƙarami wannan kuma ɗanin ya taso babba shekarunsa ya kai na a yi masa aure an masa yanzu wannan ba jira ra'ayi ba sai lokaci ya yi abin da ai ba za a ce to tun da an kashe mu wannan kuɗi ba wajen yi mai aure to billahi shi ma karamin dole a kiyasi ko aka kashewa babban abawa ina zai kun gama zai yi ko akwai abinda da a babin tafiyarwa irin wannan akan duba bukata ne mutum ne yake da mata biyu ɗaya ƙarama ba ta da ciki idan an ba ta atamfa yadi biyar zai ishe ta ɗaya kuma babba ce tana da jiki yadi goma ne zai mata yanzu ya ra'ayi za a ce ne yanzu to a nan wajen tun da wannan babban ba su yadi goma ita ma karamar yanzu dole a ba su yadi kuma shi ne adalci ko ko yanzu za a duba buƙatar kowa ne a ba shi gwargwadon buƙatarsa kuna ganewa ɗaya tana da cin abinci da yawa ɗaya eh, ba ta dawa kun ga anan wajen idan an tashi za a ba da abincin ne gwargwadon buƙatar da kowa yake da shi dawa da shi waɗannan shekarunsu ya kai su fara zuwa makaranta ayar waɗannan shekarunsu bai kai su fara zuwa ba sanan tun da buƙata ce ba za a ce ba to wallahi waɗannan tun da ana biya musu kuɗin makaranta waɗannan ko ba su je makarantar ba dole a lissafa waɗannan nawa ake kashe musu ko suna zaune a kun san wani lokaci a kurku da ta da kusari kuna ganewa to ba wannan babin ake magana ba na abin da yake da alaƙa da bukata ko wannan bai da lafiya an ɗauke shi an kai shi asibiti an kashe mai kuɗi kuma ta yi ba mamaki a asibitin nan ya ci kuɗi da yawa ku sai a dawo a ce to wallahi sai dai a lissafa din rago yaron gida tun da ya je asibiti ya ci kuɗi to wannan kuɗin da aka kashe ne a asibiti adalci shi ne a lissafa wannan kuɗin a ba kuwa wallahi wasu suna yi ba wasu saboda kawai kar a zauna lafiya eh saboda ni na faɗa muku irin wannan rigimar ta taɓa zuwa a mata wannan ce rashin lafiya a ji asibiti da wani ya ita wata ta zo ta ce abinda aka kashe ma wancan a asibiti ita ma a lissafa kudin sai an bata an gane to ba haka ake nufi ba kyauta da ma'anar ta ta kyauta in ne kyauta za a yi to abinda aka ba wannan a ba wannan ba bukata ba sai an bambanta wannan wafi lafzin da muslim a wani lafzin da muslim ya kawo wato in talaka abi ya ce babana ya ɗauke ni ya hamilu ni yana ɗauke da ni ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wajen manzan Allah فقال إيه يا رسول na اشهد أني قد نحلت wa كذا وكذا mali. Ya yace manzan Allah ka shaida ni na yanka wani umanu kaza da kaza cikin dukiyata faƙala sai ce a kulluka a kullu kulla banita kada na halta mitla mana halta lukumana dukkan ƴaƴanka ka yankan musu dukiya irin yadda ka yankan maragowar ƙala sai ce a'a ƙala sai ka ushidu ala hada ba wato ba ashhid ala hadha ghairi in dai wannan shaida ce to nemo wani na ya ba da shaida ba ni ba ثم قال sannan sai ce ai surruka an yakuna ilayka fil dirr sawa sannan sai manzon Allah yake kana so duk ƴaƴanka a ce suna maka biyayya ko kana so a ce wani yana maka wani ne kuna ganewa fi shi bala eh ina so a ce duk ƴaƴana suna biyayya fi shi ta halla idan kenan daga nan za ku fahimci asasin da ake ginawa a gidaje na a ma wani hana wani asasi ne na zalunci da ke rusa gida sannan yanzu wannan hadisin da muka karanta a baya kun ga ita matar ya nuna cewa da aka yi kyautar ɗanta aka ba kyautar amma ta ce mata yadda ba a zo in annabi ya tabbatar da kyautar ta yi to ta yi wannan ya nuna muku cewa ko da yaushe mace in ta ce tana taimaka ma mijinta wajen gyara abin da ba daidai ba amma haka rashin sa'a ta banza ce da shi ta nufe da hare yanzu wasu har zuwa suke su je su matsafi da sigirce su mamaye komai ta yadda hatta a gidan idan an shigo a gane ‘ya'yanta mana da bambanci da ragowar ‘ya'yan. ‘ya'yanta in gari ya waye a ce a abin hawa za a ɗauke su a kai su makaranta ragowar 'ya'yan kuma su taka haka ‘ya'yanta an ware su an sa su a makarantar gwamnati a makarantar kuɗi ragowar ‘ya'yan da manata ba kuma makarantarwa makarantar kuma ita tana jin daɗin haka tana ganin haka an mata daidai tana ganin wannan alhakin ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai tana ganin yin haka Shi ne alama na cewa ita ce on top ita ce a sama ita mudin ke kauna sama da kuwa. ba ta san bala'i take tattara mawa ba kanta ko da mutum yana da ra'ayin bari ya raba makaranta tsakanin 'ya'yanta da 'ya'yan wasu 'ya'yan wasu a ce makarantar gwamnati suke 'ya'yanta na makarantar kuɗi da a ba ta yi ba wannan abin da za ta rusa gidan nan za ta yi kuma idan Allah ƴaƴan da mutum da ya haifa saboda ba su ce ba waɗannan a sasu makarantar kuɗi waɗannan makarantar gwamnati dan Allah faɗa min yadda rabuwa za su suna ƙaunar sauran gari ya waye waɗannan a ɗauke sa abin hawa a kai su makaranta raguwa su taka ƙasa faɗa min yadda rabuwa ba za su taso da mugun kulle su ba kan rabuwa. wa'annan a zo a wata munasabar a dinka musu kaya daban waɗannan abin ka masu kayawa daban kuma 'ya'yan mutum da na Allah an rushe gida ko ba rusa to wannan abu kun ga mata na taimaka ma wannan abu wallahi tallahi kuna taimaka ma wannan abu ku tsoron Allah ku bari قال الإمام البخاري الإمام البخاري فدا yake cewa babu libasi lil waladi babu da ke maganan kyauta ga yaro wa idza a'ata ba'da waladihi shay'an idan mutum ya ba sasin ƴaƴansa wani abu lam yajus bi halatta ba hatta ya adila bainahum har sai yayi adalci tsakanin soyo il akhara mislahu sai ya bami, wato ragowar kwatan kwatan su qalil hafiz ibn hajar al adl bain al awlad fi hibati yin adalci tsakanin ƴaƴa a wajen kitabiyyah min masail al khilafi yana daga cikin matsalolin da malamai suka sabani wa hadithul bab an nu'man hujjatun hujjatun man awjabaha amma hadithul nu'man wato hujja ne ga malaman da suka ce wajibi ne yin adalci dan mutum yana da ƴaƴa tsakanin ƴaƴa sannan kuma idan kuna da ƴaƴa ku daina rena baiwar da Allah ya wakuwa kuna ganewa yana daga cikin kurakuran da iyayen ke wajen tafiyar da abubuwa wani lokaci wanda aka fahimci kamar yana da kwakwalwa ta fuskar saurin gane karatu sai kaga an fi bashi muhimmanci akan ragowa a'a abin da bincike ya nuna ba babu wani mutum wanda yake da gidi abin da aka yadda shi ne abin da ke ma wani wahala wani yana masawa wannan shi ne dalilin da ya sa jami'u da suka gano cewa in baka iya yin za to ka canza daga kaza zuwa kaza wani basira su zaku kwata-kwata a rayuwa ba ta karatu ba ce amma in ka canja shi zuwa ga wani abu na ƙera wani abu ko samar da wani abu to anan shi kuma Allah ya masa baiwa ana yi haka ko ba yi ana yin haka an gane an gane so wannan shi ne to don haka ana yin irin wannan musamman yanzu halin da muka shiga a ciki to sai ku duba ku gani abin da yake muwa na sauki yana wahala ga wani su sai ku canza masa daga kaza zuwa kaza kowa da irin baiwar da Allah subhanahu wata'ala yake masa na taba ba ku wani labari a nan amma ba lokaci da an taba samun irin wannan issue din akwai baban da ya haifi 'ya'ya akwai wacce ake ganin ba ita bace ta kowa kokarin karatu ana kai wani mataki ko sai ta dakatar ta karatu sai ta dawo ta ke kamfani ta fara yin sana'o'i wanda aka ba su muhimmanci a farko aka kashe musu kuɗin makaranta sai zamanto sun kai gejin da sun gama karatu ba aiki ne yanzu daga ƙarshe dole ƙarƙashin da suka dawo suka samu aiki kuna ganewa to shine sai yake cewa a Waƙala وفي وفي الحديث ايضا الندب الى التعلم wato akan wato mustahabbanci ne zuwa ga haɗawa bainal ikhwa tsakanin yan uwa watar da kuma barin ma yuti bainahum ash-shahana abinda zai ga haifar da gaba da kiyayya tsakanin su mutum ya bar shi aw yuri fil uquba uquba ko ya haifar da sabawa lil da iyaye na faɗa ina ƙara faɗa na ce da yawan iyaye ma da suke kuka ‘ya'yansu na saba musu su suke fara saba ma ‘ya'yan ‘ya'yansu ta su girma su saba musu. Kuna ganewa? To wannan yana daga cikin asasa, kayi fi ‘ya'ya kai mai babansu, asasan da zai zaunar da gidan shi ne asasi na adalci. Sai ka zo kai da kanka kake yin adalci tsakanin ‘ya'yan da ka yi ma. yanzu kuna kallo dalilin ba da labari fa suratun su gaba ɗaya nan kawai jarrabawa ce ta bayyana uwan suka fahimta an kusan annabi yusuf da ɗan uwansa daga nan ba mutum suka fara yi ba ya rayu su kashe shi da wannan shi zai nuna maka ko Allah ya jarrabe ka da ka fi son wani a cikin wani wannan kuma kar ya hana kuma ka yi maraguwan wa adalci abin da yake na haske ne ga kowa ka ba su kuma kakka bari abin ya bayyana bayyanar da za a gane ya yi tasirin da tasirin da wannan ya sa har kana iya ba wanda kake so haƙƙe shi waɗanda kake ganin ba su kafa so ba kana iya hana su haƙƙinsu an gane bari mu sa hadisan a gurguje ga ɗan uwa malam jamilu ya zo wanda da ya zo da wuri shi ya kamata a ce ya yi karatun musamman ya ba ku labarin watakila mai faru a maraban news wannan abubuwan da suka zo suka faffaru وعن جابر قال يكي سوى قالت مرأة بشير أنح الابن غلامك ما تبشر إن إتتكي كدوتي ولا أبنك وتاك با كنك كبا دنك وأشهد لي رسول الله sannan ka samun nan Allah ya zama shaida fa'ata rasulullahi faƙala in nabnata fulani yana nufin ƴar wanci sa'alatni an an ibnaha gulami ɗani in yanki wani abu na dukiya in ba ɗana wa ƙala ta ce ashirbi je ka samu annabi ya bada da shida fa ƙala sai manzon Allah alahu ikwa yace yana da ƴan uwa ƙala sai man ce na'am eh ƙala sai ce afa kullukum a misla ma a aqaitahu kowanne ka ba shi irin abin da ka ba ni ƙala sai ce la ƙala sai ce falaisa yasluhu hada wannan bai dace ba wa inni la ashhadu illa ala haqqin ni bazan yi shaida ba sai akan gaskiya kuna ganewa wannan babun yana da muhimmanci iyaye su kula da shi an gane kuma in muna maganar ƴaƴan nan ba wai ba sai ƴaƴan da ke kika haifa ba ma dama su ɗaya yana cikin abin da mata kuke yi wani lokaci na son zuciya wallahi akan buƙatar ku kun da tarbiyyar ƴaƴanku su lalace ku gida in ba ku samu yadda kuke so ba eh domin ƴaƴan da suka taso baban su daya dalla mata suna ba da gudunmawa wajen haɗuwa kansu ko warewa kansu ko wasa eh wata ita za ta zama da yanta ce to ƴan daki kaza ku yi hankali da su billahi lallu ba sa kaunan hali ya zo ya shahara da wani abu a nan ƙasar da ake ce masa ƴan uba haka ne dalla rigimar 'yanku ba galibi waki haddasa rigima ku ji tsoron Allah ku bari yawwa قال الإمام hadal في allah الحديث أنه baki, ya kamata an yi sauya mutum ya daidaita baina na tsakanin ‘ya'yansa fil a wajen kyauta wa ya abu kulli wahidin minhum misal kari? kowanne ya ba shi kwatankwacin abin da ya ba kuwa wala yufaddilu ba zai fifita wani akan wani ba wa yusawwi ya daidaita bainar zakar wal unsa tsakanin namiji da mace in dai kyauta za ka yi wa qala ba'du ashabina yakunu lizzakar misla hadd al unsayayn wata suka ce namiji yana kasancewa yana da kwatankwacin rabon mace nawa biyu والصحيح المشروع أنه يسوي بينهما لظاهر الحديث قال أي بقى ko. Idan kana da الآية mutum biyar yanzu za ka yi musu kyautar kuɗi da arziki ne to a wajen kyauta ba za a ce to yanzu namiji ka ɗauki miliyan ɗari ka ba shi ba mace ka ba ta miliyan hamsin a'a yanzu nan tun da kyauta za a yi yadda aka ba namiji miliyan ɗari ita ma mace a ba ta nawa shi ne adalci an aisha radiyallahu anha qalat take cewa dakalat mar'atun ma'aha ibnatan laha wata mata ta shigo tana da ɗan mata guda biyu da tsalu tana tambaya falam ta duk indi shi an ba ta samu komai a gurina ba ghairar tamrat in ba da binin kwaɗe ba Ba tsuntsu ha iya ha sai na ɗauka sai na ba ta kasamar ha sai ta raba da binin bayna bunatai ha tsakanin ayinta kun ga ta kawo hadisin kuma a babin cewa yin adalci dabino ne kwaɗe aka ba ta ko sai ta raba ba ta ɗauka ta ba ɗaya ba ta hana ɗaya sai ta raba sai ta ba wannan rabi ta ba wannan wa walam ta akul min ha ba ta ci komai musamman ƙamar sannan sai ta miƙe fara sai ta fita fa dakala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaihi sai manzon Allah ya shigo fa akhbaratu sai ta ba shi labari fa qala sai manzon Allah ya ce manukturiya duk wanda aka darrabe shi min hadhihi albanati bi shay'in da wani abu na ya ya yi mata tarbiyya ya aurar da ita kunna da sitirin minin nari za su zaman tu musu shamaki daga wuta Allah ya sa ku zaman tu shamaki da wuta daga iyayen ku gaba ɗaya saboda haka malam Jamilu ya yi hakuri na cinye lokacin yau amma duk da haka ranta in kana da wasu kalmomi da za ka faɗa da kai da wasu a hmm? ina ɗibiwa ina ya mana ne to shi ke to abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ka yafe mana ko wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh